Assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka ah, barkanmu da sake jami'a a cikin wanga time suna na ɗan liman kamar yadda kuka sani wanda aka fi kira da jikan liman plus tv a youtube kenan kun neme mu a youtube ku rasa kun neme mu a facebook ko rasa mutane da dama suna ta neman ina muka koma da dora indiya hausa amma gaba ɗaya ba sa ganin mu an gan mu a youtube an gan mu a tashoshi daban-daban an neme mu an rasa aka koma facebook an gan mu a page daban-daban nan ma an neme mu an rasa to hakan ce ta samu ke kara bawa masoyan mu mabiyan mu gaba ɗayansu yanzu sauki ya zo muna so ku gaya wa ɗan uwanku su ma da masoyanku su ma sauki ya zo wannan ɗora fina hausa da muke yi na fassarori daban-daban mun koma kan application akwai application ɗinmu da muka kirkira mai suna arewa mo pro 2021 da muna arewa movies 2021 a youtube an san mu da arewa movies 2021 a facebook an san mu da arewa movies 2021 to yanzu mun ɗauke mun tashi daga nan saboda matsalsalu da ake samu sai mun tare jama'a sai a zo a samu matsala to mutane ransu yana ɓaci sosai to yanzu wannan suna dai har yanzu shine amma shi mun cire mobis din mun bashi mu arewa mo pro 2021 ka shiga play store din wayarka ka yi satin ka rubuta arewa mo pro 2021 za ka ga application ɗinmu kamar haka idan kuma baka same shi a bangaren play store ba bangaren nema ga link din na saka ma a ƙasan wannan bidiyo da ka duba za ka ga link ɗin za ka taɓa zai kai ka kan application ɗinmu mai suna arewa mo pro 2021 wannan application da kun gan shi kamar haga. yana da indo hausa daban-daban yana da fassarori na Amerika daban-daban har na china bai bari ba duk fim ɗin da kuka san an fassara shi ya zo a harshen hausa to akwai shi a cikin wannan application mai suna arewa mo pro application din nan kawai abin da zaka yi zaka shiga play store kamar in ka taba wannan link din zai kai ka play store sai ka yi wannan dinsa sai ka yi installing dinsa kana yin installing dinsa zaka ci gaba da kallon fassararrun indiyoyi da america da hausa har series daban-daban a cikinsa kuma kyauta ne ba wai sai ka biya sisin kwabo ɗinka ba kawai kana shiga zaka zaka zaka zaka za ka ci gaba da samun fasarori kuma an ɗora masa fina-finai marasa adadi don duk fim ɗin da kake nema a intanet ne ko a kwamfuta ko ne ko a menene ko a menene to amma kana zuwa wannan application insha Allah kukanka ya kare za ka samu indiyoyi daban-daban za ka samu america daban-daban za ka samu series daban-daban a cikin series ɗin da muke ɗora muku da akwai tarkon gauna akwai sirrin boye akwai shu'uma akwai akwai akwai akwai daddai ga har fashin magargama kuma duk sabon fasarar da kuka san an saki to akwai shi a cikin wannan a cikin wannan application namu don haka don Allah a tuttura wa mutane wannan bidiyo sannan a tuttura musu link din nan da na ajiye a kasan bidiyon nan gashi nan bangaren da za ka ɗan yi bayani haka gashi nan na rubuta link din don haka sai a tuttura wa jama'a don Allah waɗanda suka sanmu da waɗanda ba su san mu ba suke neman mu a gaggaya musu don Allah saboda a samu kowa ya samu nishaɗi a tare da shi wasu alaikum sunana ɗan juma